Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata sha ga watan Yuli na shekarar dubu ashirin da biyu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakubu da kanin labarai. To ba balle adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin makamai mai linzami da rashin ta kai akan wani bene a garin Chasiv Yar da ke gabashin Ukraine ya kai talatin a jiya Litinin kwamitin majalisa da ke binciken tarzoman ranar shi daga watan janairun shekarar 2021 a zauren majalisar dokokin amurka zai saurari shaidu a yau talata da ke da alaka da kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayin 'yan mazan jiya da tashe-tashen hankula a yayin da suke yunkurin hana tabbatar da nasarar da biden ya samu a zaben shugaban kasa na shekarar 2020 akan shugaba donald trump mai ci a lokacin kana majalisar ɗinkin duniya ta ce a ranar 15 ga watan nuwamba ne ake sa ran yawan al'ummar duniya zai kai biliyan takwas inda kasar indiya za ta maye gurbin china a matsayin ƙasa mafi yawan jama'a a duniya kanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa hukumar shige da fice a kasar ghana ta baiwa jami'an ta umarnin kara saka ido akan iyakokin kasar saboda hana 'yan boko haram da suka tsere daga gidan yarin kuje na najeriya shiga cikin kasar to ko me masana tsaro ke cewa baki suka shigo haka suna bidan gudun kwana masu gidaje su kuma su sa hankali ba batun kudin ba dofe because wasu dai nasu dai ne kudi kudi kudi ba su san inda suka fito ba wani aiki suke yi ba wani tambaya a dai kudi yayin da damuna ta fara kankama a jamhuriyar Nijar. farashin takin zamani na kara tashin goron zabi sanadiyar yakin Ukraine da Rasha. nan inda muke muna jiran inda Allah zashi da mu yanda gwamnati zashi da mu amma in mun ga abun ba rawa ba tuma mi sai mu bari tunda baka yin noma rani ko na damana dan kai asara dan dai kai kana son ka ci da dan Nijar Kama kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin makamai mai linzami da rashe ta kai akan wani bene a garin Chasivyar da ke gabashin Ukraine ya kai talatin a jiya Litinin. Yayin da wani hari kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku a birni na biyu mafi girma na Kharkiv. Mutuwar fararen hula ya nuna irin asarar rayukan bala'adama da yakin na Ukraine ya haddasa a cikin wata na biyar da fara yakin. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce rasha na da babbar dama wajen harba makamai masu linzami duk da jigilar miliyoyin daloli na makamai da gwamnatocin kasashen yammacin turai suke yi zuwa ukraine wani haɗin roka a ranar asabar ya rusa wani ginin bene na kwana mai hawa biyar an ceto mutane tara daga karkashin buraguzai amma wasu da dama sun makale Jasif dai na da tazaran kilomita 20 a kudu maso gabashin Kramatorsk, birnin da ake sa ran zai kasance inda dakarun Rasha za su fi aunawa a lardin Donetsk bayan da suka yi ikirarin samun nasara mako guda da ya gabata a lardin Luhansk da ke makwabtaka da kasar. kwamitin majalisa da ke binciken tarzoman ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 a daurin majalisar dokokin amurka zai saurari shaidu a yau talata da ke da alaka da kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi 'yan mazan jiya da tashe-tashen hankula a yayin da suka yi yunkurin hana tabbatar da nasarar joe biden a zaben shugaban kasa da shekarar 2020 akan shugaba donald trump mai ci a lokacin har yanzu dai kwamitin majalisar wakilan bai bayyana wanda zai ba da shaida a zamansa na baya-bayan nan amma ana sa ran zai kasance jason van tentehove wanda ya bayyana kansa mai yada farfaganda na kungiyar da ake kira oath keepers ta masu adawa da gwamnati mambobinta na cikin magoya bayan trump kusan dubu biyu da suka kutsa kai a cikin harabar capitol ana sa ran bahasi na gaba zai mai da hankali ne a kan rawar da kungiyar 'yan bangar siyasa ta masu tsatsauran ra'ayin mazan jiya ta proud boys ta taka an tuhumi shugabannin ta biyar da laifin hada baki a rikicin da ya barke a babban birnin tarayya kuma suna jiran shari'a a ƙarshen wannan shekara an dai shigar da irin wannan tuhuma akan wasu goma sha ɗaya na kungiyar oath keepers inda uku daga cikinsu suka amsa laifinsu trump ya ceceki kwamitin inda ya kira mambobin kwamitin tara 'yan democrat bakwai da 'yan republican biyu masu adawa da trump 'yan barandin siyasa da masu kutse labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a ranar 15 ga watan Nuwamba ne ake sa ran yawan al'umman duniya zai kai biliyan takwas, inda ƙasar indiya za ta maye gurbin China a matsayin ƙasa mafi yawan jama'a a duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da rahoto mai suna hasashen yawan mutane a duniya a shekarar 2022 a ranar yawan jama'a ta duniya wanda ake gudanarwa a duk shekara a ranar 11 ga watan Yuli. Taken bukin na bana shine duniya mai mutum miliyan takwas zuwa ga kyakkyawar makoma ga kowa da kowa, samar da dama da tabbatar da haƙoƙi da kuma tabbatar da zaɓi ga kowa. Duk da cewar shekarar 2022 ta kasance shekara mai matukar mahimmanci ga yawan al'umma a duniya, a cewar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres, karuwan yawan jama'an ya yi kasa da kashi ɗaya a cikin ɗari a shekarar 2020 kuma ƙaruwar mutanen na tafiyar hawainiya tun shekarar 1950 majalisar ɗinkin duniya ta ce yawan al'umman duniya na iya kaiwa biliyan takwas da rabi a shekarar 2030 kana ya kai biliyan tara da biliyan bakwai a shekarar hamsin sa'annan ya kai biliyan goma da biliyan hudu nan da shekarar da 2080 ana hasashen yawan jama'an da zai tsaya ne cik a biliyan goma da miliyan ɗari hudu har zuwa shekara ta dubu biyu da ɗari. an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu hukumar kula da shige da fice ta gana ta bayar da sanarwa ga dukkan kwamandojin shiyoyi da na sassan ƙasar da su ɗauki tsauraran matakai a dukkan iyakokin shiga ƙasar tare da ƙara yin sintiri biyu bayan fasa gidan yarin kuje da aka yi a abuja babban birnin tarayyar najeriya a makon da ya gabata wakilinmu idris abdullah bako ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar da sa hannun mataimakin controller janar na hukumar shige da fice ta ghana loud ofori afrifa hukumar ta ce mai yiwuwa 'yan boko haram da suka tsere daga gidan yarin kuje za su yi yunkurin yin hijira zuwa ghana ta hanyoyin da aka amince da su da kuma haramtattun hanyoyi idan aka yi la'akari da yanayin ƙaura da 'yan najeriya ke yi zuwa wannan yankin sanarwar ta ce a daren larabar shida ga watan yuli wasu da ake zargin 'yan boko haram ne suka fasa gidan yarin kuje waje da ke abuja inda rahotannin hukuma suka nuna cewa akalla fursunoni 443 cikin 879 ne suka tsere sakamakon fasa gidan yarin daga cikinsu akwai akalla fursunoni 64 da suke da alaka da kungiyar boko haram domin haka hukumar shige da fice na ghana na sanar da duk kwamandojin shiyoyi da su ɗauki tsauraran matakai a duk iyakokin shiga don dakile tare da kame duk fursunonin da za su yi yunkurin kutsawa cikin ƙasar nan masani akan harkokin harkokin tsaro adib sani ya dace da wannan matakin da hukumar ghana ta ɗauka ya ce ghana ce ƙasa ta farko da waɗannan fursunoni za su nemi mafaka sabili da matsayin ci gabanta a yanzu da kuma kasancewarta ana magana da harshen ingilishi kullum na faɗi kamar ya kamata mu yi hankali kwarai because da su in suka fita haka favorite destination su ni ghana because ghana mun yi prosperous kuma muna turanci and so in suka fita suna iya su gudu su shigo muna ne yan wani lokaci kuma na fadi kaman akwai wasu nigerians da ke ghana especially criminals da aka kama they are already wanted amma because ba mu share intelligence ba mu da wannan shared database muka kama su garin gaba mu san kaman ana bidansu daga eh, nigeria bane masanin tsaron ya ba da shawara kamar haka kuma mu include mutane kauyukan da ke border areas na duka cikin process ga because muka release information haka su wanda ke bidan information da sun fi kowa ne yan garin da ke border areas nan gudanarwansu ke da social media account ko gudanarwansu ke da internet ya kamata mu kai wajen mu gwada musu cesin gamu mu gwada musu kaman ga abin da ya yi nigeria impossibility da sun shigo muna is very high so ya kamata kowa ya bude idanunsu kuma mu advice in baki suka shigo haka suna bidan wudin kwana masu gidaje su kuma su sa hankali ba batun kudin ba dai because wasu dai nasu dai ne kudi kudi kudi ba su san inda suka fito ba wani aiki suke yi ba wani tambaya a dai karbi kudi kai wani tambayoyi ina kake aiki ina ka fito wani ne babanka wani ne ma so da an ka ga any red flag red flag ka iya ka notify authorities to wannan duka ya kamata a yi a fadi mutanen mutanenmu kuma eh, yan sanda sojoji immigration ka su duka sun kamata su kuma su yi aikin su da kyau so at least mun ya mu safeguard kasan ghana from eh, wannan mutane a ranar 19 ga watan afrilun 2019 hukumar 'yan sandan ghana reshen gundumar ada da ke yankin volta ta taba kama fursunoni tara da suka tsere daga gidan yarin uwayar najeriya yayin da suka yi kokarin shigowa kasar ta kogin volta idris abdullahi bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida idris abdallah bako ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ga babu Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da wasu shugabannin matasa guda shida daga Myanmar wanda aka fi sani da Bama a birnin Bangkok a ranar Lahadin da ta gabata yayin wata ziyara da ya kai a kasar inda ya buƙaci kasashen yankin su ƙara matsawa gwamnatin sojan Myanmar lamba akan ta koma kan tafarkin demokuraɗiyya. Myanmar dai na ci gaba da fuskantar tashe-tashen hankula bayan da sojojin kasar suka hambarar da gwamnatin farin hula a watan Fabrairun shekarar 2021. Fiye da mutane 91,000 ne suka rasa matsugunansu daga Bama a halin yanzu suna zaune a Thailand. Wasunsu bayan sun guje wa zalunci daga gwamnatin sojan. bilinkin ya yi magana na kusan sa'a guda da shugabannin kungiyar matasan da ke zama a Thailand akan lamarin da ke faruwa a can kasarsu. su. washington ta toshe yunkurin gwamnatin bama na daukar kusan dala biliyan daya a babban bankin tarayya na new york kwanaki bayan da gwamnatin mulkin sojan ta kwace mulki a ranar 1 ga watan fabrairun shekarar 2021 umarnin zartarwa da shugaba biden ya bayar ya baiwa jama'an amurka ikon toshe waɗannan kudaden har abada a ƙarshe rikicin bindiga tsakanin kungiyoyi masu gaba da junansu ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da hamsin tun daga ranar juma'a a kusa da babban birnin kasar haiti port au prince kamar yadda wani magajin gari ya bayyana a jiya litinin a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yankin caribbean harbe-harben da ya barke tsakanin gungun 'yan bindigan a wata anguwar marasa galihu ta siet soyal ya kuma yi sanadiyar raunata fiye da mutane 100 a cewar magajin garin Soyel jewel jones wanda ya kara da cewa hamsin daga cikinsu na cikin mawuyacin hali. Mutanen da lamarin ya shafa a lokacin harbe-harben harsasan sun bi ta rufin gidajensu ne suka kashe su, in ji a wata hira ta tarho. Mutanen da ke kokarin tserewa daga yankin kuma an same su da harsashe a jikinsu. 'Yan daban sun kuma toshe hanyar shiga tashar mai ta Veros, in ji jaridar Haiti Le ofishin firaministan haiti ariel henry bai ba da martani nan da nan ba a lokacin da aka bukaci yin ta bakinsa a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Nijar yayin da damuna ta fara kankama a kasar. Farashin takin zamani na ƙara tashin goron zabi sanadiyar yakin Ukraine da Rasha. Hakan na zuwa ne bayan karɓe kasuwar takin daga ma'aikatar gwamnati Kaiman zuwa hannun 'yan kasuwa da ke shigar da takin daga waɗansu ƙasashe. Wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Kwanni. A daidai lokacin shiga lokutan damana ta wannan shekara a jamhuriyar Nijar inda aka soma yin shibka ko ina a fadin kasar da ma canjin yanayi da ake fama da shi sai halin ya koka tsakanin Rasha da kasar Ukraine inda mafi yawa daga takin zamani da kasashe da dama ke amfani da shi a nahiyar Afirka domin bunƙasa noma na sawara da mana, Takin zamanin ya yi tashin hadarin gwamnon zabi a waɗansu wurare a kasar ta jamhuriyar jamhuriyar Nijar kamar yadda Abdullahi Sarkin Noma ya yi mini karin bayani. Ga gwamnati ma eh, gare mu na Afirka sai ka iske taki ya yi kaɗanci sartu yanzu dai shekarar gada muka shiga ta bana ana cikin halin wasu yaƙe-yaƙe ce wasu ƙasashe da suna ga tallaho mana da taki wannan kamar yanzu kan ɗauki su Rasha su Ikirin su ne mutanen da ya zamanto masu karhi akan wannan al'amari na noma kuma taki akasari suna ga sarhoshi suna kamun shi nan. Shi menene haifar da wannan lamarin wa ɓangaren 'yan kasuwa masu shigowa da taki aikin zamanin ita ce tambayar da na yi wa ɗaya daga cikin su wucewa da sa'idu suleiman haske tawa matsalar yakin na tassa abun ya lalace don bara ma ai mun yi kawo taki kuma an wadatu da shi to bana takin ne ba a samu ne muna bakin kokarin muna shigowa da ɗan daidai amma bai isa jama'a gaskiya tunda ba a samu shi tunda gwamnatocin kasashen da muke sayo shi ba su bari ya fito saboda kar su ma su samu matsala dai dama muna sayo shi bene muna sayo shi togo yanzu ba su bari shi fito sai da dubara da wasu hanyoyi wato kaga dalilin da ya sa karancin shi kenan manoma na cewa da zaran wannan lamarin na tsadar takin zamani ko tsinkewar shi ya tsawaita to suna iyayen saranda gaba daya su kama wani aikin a nan gaba in ji sami kure ko shugaban haɗin kan ƙungiyoyin manoman rani na jihar tawa nan inda muke muna jiran inda allah zashi da mu yanda gwamnati za zashi da mu amma in mun ga abun ba rawa ba ma me sai mu bari tunda ba ka yin noma rani ko na damana dan kai asara dan dai kai kana son ka ci da dan Nijar takin zamani ya halba tun lokacin da hukumomin kasar ta jamhuriyar Nijar suka dakatar da sayar da shi daga ma'aikatar Kaiman ta gwamnati zuwa hannuwan 'yan kasuwa NG Sami Kure ko shugaban haɗin kan ƙungiyoyin manoman rani na jihar Tawa. A bisa yanzu da nake maka magana buhu takin zamani jika 25 dogara yake a kasuwa kuma ba ka samun shi ko ga hannun na gwamnati sai dai ga hannun 'yan kasuwa a shekarun baya eh, gwamnati shi da kanshi yake oda taki da wannan kamfani da ya girka na kaima in ya yi oda shi sai ya karya shi subvention sai ya saida mana shi ka goma sha uku da dala ɗari to kaima ta mutu babu ta sai mutanen ta annan noma ɗaya bayya a biki ba takin zamani yayin da yakin rasha da ukraine ya ƙara haɓaka tsadar shi da ma karamcinsa a ƙasashe kamar jamhuriyar nijar haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako yanzu kuma ga shirinmu na gaba Saka mai wuya pdp ta ya kuce ta zan mutuwa ne, ta zan gawa, ta zan iska wanda ya zan iska ka ɗauka shiga cikin washe wace har yanzu in kan birnin kan ba a bambanta ta da cewa tsakanin headquarter local government da local government kuma ba kan aneru na zauna ya zo da obasanjo an kaddama da ayyuka ya zo da ku abubakar an kaddama da ayyuka shi wannan yanzu wasu ayyuka aka yi don wanda an ci an ya sa atiku ba kudu ya aiki ya yi aiki gwargwado gwargwado aiki gwamnati atiku ba kudu ya yi aiki ko ana so ko ba so wasu na aikin ci gaba suna planning over suna gina wasu abubuwa da jama'an kasa za su rayu ko shi kenan sai abin haka nan zube duk ɗan siyasa da bai kada atiku ba kudu makin Allah ne duk mai hasa da atiku ba kudu a cikin wahala. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka moya muna fatan mun samu mai kula mai lafiya. Shin wai gaskiya ne birnin kabi headquarter jihar kabi ta fi kama da headquarter karamar hukuma maimakon headquarter jiha? Shin wannan gari mai tarihi ya kuwa canja a cikin shekaru goma da suka gabata? Sannan daga cikin gononin da aka yi a jihar kabi wane ne za a ci rawar gani? wannan na cikin abubuwan da za mu duba a ci gaba da duba dambarwar siyasa da ke gudana a can jihar ta kebbi inda ake samun 'yan jam'iyya mai mulki ta apc suna barin ta suna koma wasu jam'iyyu kamar su pdp yau ma muna tare da bakinmu alhaji sani zauro zannan gwandu da kuma alhaji abdullahi lamba dan masanin ya wuri wanda wakilinmu na kebbi da sakwatin muhammadu nasir ya haɗa hancin su domin su yi muhawara kan wannan tambarwa ta siyasar wannan jiha malamai bismillah muna so yan jarida su tsaya su dubi kaduna su dubi borno su zo su dubi kebbi su wani aiki aka yi magarin birnin kebbi da sauran lokal government ishirin wanda ya bambanta inda aka gaje ta a da ma'aikata nawa yanzu ba aiki ba a ba su hakkin su ba har da audu lamba na ba aiki ba a bani aiki ba kuma gida na yi iske ni yace zai biya ni kuɗi na ya biya ni kuɗin aiki na na yi chief of staff na yi advisor ya ce zai biya ni ya biya ni na zo na yi yanzu member da civil service commission bai bani kabarin garanti ne bai bani ah, ah, ah, abin farce allowance ba duk wanda ke iri na akalla in dai mutum zai faɗi tsakani da Allah hakkokin mutane da aka rike albashin mutane a tambaya yanzu menene wani siya ake kan mutane abubuwan da a duba cikin gari har yanzu in yan kabiru birnin kan ba a bambanta ta da cewa tsakanin headquarter local government da local government din da sauran jihohi wanda biyu ya shiga cikin kaduna ya ga irin yadda aka juya kaduna ta koma wanda biyu ya je kano ya ga yadda aka juya kano wanda biyu ya je maiduguri ya ga yadda aka juya to mu abinda muke fata ba mu zo zagin wani ba ba a hakkin nan da aka ba mutum na amana da kamanta adalci ga ma'aikata kamanta aiki ga ayyuka na raya kasa don hanyo mu ba a taɓa kawo wani babban amshaki a garin birnin kan cewa ya zo ya karamar da kaddamar da aiki da kai naira miliyan dubu ɗaya ko miliyan miliyan dubu biyu da aka yi wajen ci gaban jihar Kano in kuma an yi ina son isa ina aka yi musu To yanzu alaƙa. Lokacin Aderu na ina ban gama ba lokacin Aderu na gwamna ya zo da wasan ju an kaddamar da ayyuka ya zo da Atiku Abubakar an kaddamar da eh, ayyuka shi wannan yanzu wasu ayyuka aka yi muna da labarin an zo da wasu gwanjo an je an gwada wani fili da ake waye wai za a yi tara wai za a yi wurin abin da shanu to aikin na aka wuce ya wuce a kashe miliyan ɗari ko miliyan ɗari da hamsin irin wannan aikin ya kamata a ɗauko wasu na aikin ci gaba suna ko over suna yin wurin makarantun ne suna gina wasu abubuwa da jama'an kasa za su rayu ko shi kenan sai abin haka nan zube. To yanzu Alhaji Abdullahi Lamba ficewar ku daga cikin jami'ar APC zuwa PDP kana ganin kamar wani tasiri zai kuma wani mataki na kuka ɗauka ganin cewa kila kun sai wani Abin so mutane ne da ke kunyan wayo ni Allah mu dawo mu ceci kanmu da kanmu. Don aiki ya riga ya sani. yan takarar da suka hito da aliyu ya zo shi ya ɗauko a tiku ya gabatar kuma shi ya jagoranci aka tsaye da a tiku takarar gwamna kuma shi ya ba da taimakon duk abin da ake so ya haɗu wurin ɗahir manga an je an gudunmuwa ba an sa wurin ah, maga takarda wa maku duk su ba da gudunmuwa don a yi nasara amma karshen ya aka kwashe da su jihar da take babu duk wanda ya san jihar kafin shekara goma in ya dawo ya ganta bai ganin wani abin da ya canza. don babu wani abin da aka kuɗa mata an ba da kuɗi a yi aiki to ina aikin da aka yi To Alhaji abdullahi Alhaji Sani da yake muna so mai da hankali ne akan siyasa ka cokan da yake eh, abin da nika so gare ka ka da auren lamba magana siyasa ta baka ba maganar mulki ta nika ba ba maganar mulki ba in zaka zaka in ya san magana mulki ta zai da ni ban kuma magana da shi sai dai ya yi buga sakataren gwamnati su yi da mai waya hmm. don sakataren gwamnati ya san mulki shi ya san abin da gwamnati ta yi aiki jihar ga sani zaure bai san mulki ba ban san wanda aka yi aiki jihar ba ni abu da ni sani siyasa maganar siyasa ɗaya ta muka yi wannan magana wannan magana ajitar da bamu ta siyasa muke sannan tsakanta ina zuwa sannan ita magana gwamnati gwamnati ya yi kaza gwamnati bai yi kaza ba shi duk ɗan siyasa ta jihina suka gwamnati yanzu to a yi tunanin wanda ya zana da tawarko shi bai taɓa suka ta ba sannan ta biyu bai taɓa suka ta ba sannan a ce kuma gudu shi ka ba da arziki ba Allah ka ba su sannan mu mu san ci Kebbi a ce kuma gudu me yasa ya kashe PPP ta da da auda lamba an kai da auda lamba an kashe PPP ta da faflonka ya mace pdp ta ya kuce ta zan mutuware ta zan gawa ta zan iska wanda ya zan iska ka ɗauka shi ka cikin washi wace amma halin da muke ciki yanzu shin da su audu lamba sun kuwa pdp can doli shin yanzu yan na yadda da su ka tambaye shi tukun sannan su yan sun anshe su amma zata ba su gaskiya ba. auda lamba shi tunani bannan da yawa nppp suna nan sun rubuta rana kaza ga wadan kaza auda lamba ya soke su rana kaza ga wadan kaza wani ya soke su suna nan sun aje magana cewa mu magana siyasa ba magana aikin gwamnati ke ba magana aikin gwamnati zaka zaka magana aikin gwamnati duk wanda a ji kabi ya sa atiku ba gudu ya aiki ya yi aiki gwargwado gwargwado aiki gwamnati atiku ba gudu ya yi aiki ko ana so ko ba so ko a ce ku babu ya yi aiki wallahi wallahi aka zakanta da kana magana ba da kana magana ba aka zakanta ka eh, da kana magana ko da kace ni eh, ya yi riga ya yi tago alhamdulillah aliyu ya yi mai riga ya yi min tago amma aliyu ba ta suka ba ban soki aliyu ba ko ina ban ci alal bai min ba ni alhamdulillah har gobe ina cewa alal mulki alal na amfani shi kuma na amfani da gwamnati alal ban bace ba har gobe ban bace alal kuma ban bace kare ne abba hakikanin gaskiya ni ina samu ga mutum ina samu amma halin da nake ciki yanzu a tiku ba gudu shi a gwani dole dole duk ɗan siyasa da bai kare a tiku ba gudu makin Allah ne ni wallahi ina kare a tiku ba gudu ga aikin da ya ji hakami don ina jin hasu don muna da ɗari biyu da wani abu dakata ka dakata ka dakata na yi magana ka kai magana na kyari in ko gaddaba muka mu aji in aji ba mm. na yi lokacin abin da gani mu ɗari biyu da wani abu a ta aji ba wacce karma hukuma ina wannan atiku bai aiki ba babu shi sannan duk ɗan kurgilin da ake kan wanda ya aiki wanda ya aiki babu inda atiku ba gudu ba wanda aka bai atiku ba gudu ba shi ya biya atiku ba gudu ya ba bashi kai eh, atiku ba gudu ya biya bashi kai eh, atiku ba gudu halin da muke ciki yanzu duk mai hasa da atiku ba gudu a cikin wahala. don haka ce a teku ba gudun shi ba shi ba kai ne gwanda ba Allah ya ba shi kuma ɗan kaɓa ce a teku ba gudun kace bai aiki ba da kai ciki don ka jefa mai kuri'a ɗan kace a teku ba gudun ba na kwarai ba ne da kai ciki don ka jefa mai kuri'a ɗan kace a teku ba gudun da kwarai na in aikin da ka samu in aikin zunubi yayi da kai ciki in aikin ya yayi da ta ciki audu lamba audu lamba mu komo mu Allah mu yi maganar siyasa ba maganar mulki da kai ba maganar mulki ba san mulki a tiku ba gudu abin da ayyukan da yi ba ayyukan da yayi na sani bayyane ko muna da wadduwa babu inda Allah ya tiku ba gudu yake ba wallahi ina kan mu ji tsoron Allah mu samu abin da gaskiya ta kila dai da biya ka bangilar ka ba sai da kila biya ka aikin aikin ka ba kana da magana kana da kana da haƙƙin kai magana don kayan aiki bai biya ka kana da haƙƙi gare shi duk ɗan da muka cikin Najeriya in muka tafi ai haniya amma da an kasa Atiku babu da shi a ciyama babu inda an kai faɗa har muka ba zai lafiya da hada da gari Atiku babu har ya kasance tulungu ya ci a teku ba gudu Allah shi ma albarka mun gode kwarai ka miskin ka salamu alaikum kuma in barka gwamnati in bantu harka gwamnati in harka siyasa za a yi da ni a tabi na in yayi harka gwamnati wallahi sai wata zai in ya koma ma a harka gwamnati a ci wata zai eh, eh, harka siyasa ne a teku ba gudu Allah shi ma albarka mun gode eh, eh yanzu kai Alhaji Abdullahi me zaka ce akan waɗannan maganganun da Alhaji Sani sannan kuma wace irin dama ce ko haka gani so mu duba a fatta suna yankon wa mu tsaya yi magana abinda ake gwamnati ba nan abinda an tambaya magana za mu yi shin jama'a sun zaɓe ka ne don biyan bukata. Allah ya zaɓe shi don biyan bukata duk wani Allah ya zaɓe don biyan bukata kuma ya zaɓe. Allah kai kai ba da mulki kai kai zuwa Allah kai ka kare mai mulki kana aiko mala'ikunka su kare mai mulki kana aiko aljanu ka kare mai mulki mu ko muna roƙo Allah ya kare a tiku ba gudu Alhaji Abdullahi yanzu yanzu da yanzu wani shiri kuma har da ban yi amma duk wanda ya yi mun aikin da ba daidai ba dole a faɗe shi to mu ka ci kuma mu ga mun aikin daidai na so ba ni son dan gwandu wannan zalunci ne abinda cewa ne in an ba albasa ruwa a bayano Yanzu da da yake hukumar jam'iyyar PDP wace irin dama ce ku gani kila ga jam'iyyar ta PDP wanda za a za ta iya samun galaba ta canza abubuwan ta ganin an yi mata ba. To a gaishe ku malamai to juma'a nan za mu ɗiga aya sai mun dawo mako na gaba mu kawo muku ci gaban wannan muhawara. Yanzu a madadin bakin namu Alhaji Sani Zauro da kuma Alhaji Abdullahi Lamba ta da kuma wakilin namu Muhammadu Nasir da ya hada su muhawara Aliyu Mustapha Sokoto ne ke muku ban kwana daga Washington. Mun ku lafiya. To madalla a gaida Aliyu mustafa Sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To baban da a takaice adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin makamai mai linzami da rasha ta kai a kan wani bene a garin chasivyar da ke gabashin ukraine ya kai talatin a jiya litinin yayin da wani hari kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku a birni na biyu mafi girma na kharkiv mutuwar fararen hula ya nuna irin asarar rayukan bala'adama da yakin na ukraine ya haddasa a cikin wata na biyar da fara yakin to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni. Da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.